Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me tasirin addinin 'yan takarar zaben shugaban ƙasa na Najeriya da za a yi a shekara mai zuwa wato su Atiku da Tinubu da Peter Obi da kuma Kwankwaso. idan an zo wajen zaɓe din sannan ko me yasa wasu kiristoci suka ce ba za su zaɓi tunubu ba saboda musulun musulun tiket ɗin nan da ya tsayar da da bai zaɓi kirista ba Suna na ibrahim muhammad duguri wakilin malaman bauchi in ka ga ana amfani da addini domin rarraba kan al'umma za ka iske akwai rashin fahimtar addini ɗin ga masu amfani da addinin don kawo cikas wajen zamantakewa alal misali wani zai tsaya ne kawai ya saurari karatu daga bakunan maluma ko kuma ya ainihin ɗauki fatawa daga kafafen yada labarai musamman na zamani bai je ya karanta ba bai san me dalilin wannan in hadisi ne ko kuma ayar ga abin da take magana a kai ba to yawanci sai kaga shi ma ya ɗauka ya zama malamin kansa to irin wannan in ya watsa a duniya to babu shakka za a samu hatsaniya kuma za a samu rarrabuwan kai sunana pastor sumbu smart in ba mu iya mun gane a kan cewa allah ɗaya ne ya halice mu ba za mu iya duban juna da cewa mu ba komi ba sannan kuma mu ba za mu yi mu gane yadda za mu zauna tare da juna ba so shi yasa yana da muhimmanci dukkan mu ya gane a kan cewa da kristan da musulmi Allah ɗaya ne ya halice mu sannan kuma ya ɗaura mu a cikin wannan doron ƙasa. Jahilci na rashin sanin addini na gaskiya. Mabiya idan suna tana cike da wannan eh, jahilci to ba za su su gane hagunsu da kuma damansu ba. So ka gane a nan mu manyan shugabannin addini mu da wannan nawaya mu koyas da ani mabiyanmu su gane akan cewa ga zahirin gaskiyan addini da ya kamata kowa ya gane. wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba a wannan kashi na uku na muhawarar da muka shirya kan bambancin addinai da ake samu a najeriya tsakanin kiristoci da musulmi wanda a kansa muka gayyato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misa to malamai bismillah to idan ka duba wannan political suicide bombers ne domin a cire jonathan ne ke mulki domin mun san a wannan lokacin malamai ba magana tattalin arziki ba ce ba magana siyasa ba babu babu zancen addini aka kawo saboda a wannan lokacin a masallatai aka yi ta bayanai aka yi ta maganganu cewa jonathan kafiri ne a fitar da shi shi yake haddasa waɗannan abubuwan a wannan lokacin an yi irin wannan zantuttuka ko mun san da su to madalla da abin da ka ji ah. ai abin da na faɗa a shimfiɗa eh. ya kamata ya fito da abin da na faɗa abin da yake faɗa daban da abin da yake eh. magana kai abin da na faɗa ya eh. abin da na faɗa shine cewa in aka ce ba har cutar da kirista ba ba a daidai ba amma a ce kirista aka fi cutarwa a inda yake yankin musulmi ne kuma su suka fi yawa a gurin nan kuma aka halaka mutane masu wannan yawan aka sa wasu gudun hijira da sauransu mm. kai tsaye lissafin ba zai tafi daidai ba ɗaya kenan na biyu kuma a ce wai musulunci ake wa bayan na gaya maka bayan cire in ka ce mai alfarma sarkin musulmi mm. sarakuna uku a jere wanda suke kubuwar daraja a cikin musulunci an kai musu hari wani an halaka shi ma haka na masallaci bai sama da shekara dubu na Kano an kai masa hari banda wasu masallatin da sauransu kaga wannan a koma a ce wai addini ake wa mm. wannan bai taso ba ɗaya kenan na biyu a ce wai ko janatan ko ba janatan ba ai janatan ya tafi abin ya tsaya amma abin da ya faɗa gaskiya ne ai sannan kuma a ce a masallaci a ce an ce wai a afkawa Kirista ko akai masari wannan bai taso ba domin amma magana da yana eh. cewa an yi adawa da janatan don Kirista ne baka yadda da wannan bai yadda da wannan ba saboda ai janatan ta takara a Najeriya ya ci zabe eh. inda musulmi ba su zabe shi ba zai ci zabe mm. ko da kirista ne shi amma musulmi suka zaɓe kamar zaɓen da za a yi ne mm. duk wanda zai ci zaɓe in kirista ba zaɓe shi ba ba zai ci zaɓe ba kuma zai zaɓe shi ba ba zai ci zaɓe ba da haka tunda har musulmi suka zaɓi Jonathan ya ci zaɓe mm. ya ci zaɓe fa a wasu jihohi na musulmi majority saboda haka wannan a ce wai saboda kirista ne wannan bai taso ba to ya kake ganin ya kake ganin in haka ne zaɓen da za a yi nan gaba mm. Tinubu musulmi ne abokin tafiyarsa kashin musulmi ne mm. atiku musulmi ne abokin tafiyarsa kirista ne mm. um, kwankwaso musulmi ne su kirista ne mm. peter abin uh, kirista ne uh, mai sunan shi uh, dati musulmi ne wani tasiri hake ganin wannan zai a zaɓe mai zuwa ni a wurina a karan farko tukuna eh. a kalli abin da ke faruwa a eh, ƙasa abin da nake nufi a nan wurin eh. shine cewa su 'yan siyasa fa lissafin su siyasa suke duba ba shawara da mu ba amma suna wasa da addini eh, eh ina nufin ma'ana tun farko da tukunna ba wai addini suka zo suka shawarta cewa ya zami aka ci musu ga yanda za ku yi ba a'a su suka yi wa kansu abin da suke ga zai ba su masa a siyasar su mm. kuma in addini bai musu maslaha ba za su aje shi a gefe su abin da suke so Daya kenan na biyu kuma ai daɗin ita demokaradiyya kenan mm. zabi kana da zabi tunda har kake da yan takara guda uku biyu daga cikin su musulmi kuma kowa ya dauki wanda ba ba kirista ba musulmi ba ya rike tare da shi shi kuma ne ga cewa a siyasarsa ga abin da yake so yayi yi ai kaga a wurin sai akwati ya nuna amma inda matsalar take ba nan bace matsalar ita ce a da shi laifi na ko laifin ka ko laifin sa eh. saboda me hmm. saboda ai ba da ni aka shawara in siyasa nan su suka yi wa kansu shawara suka tsaye da matsaya in za a zoga a zargi tinubu ko a zargi eh, tiku ko a zargi kwankwaso ko a zargi obi akan abin da suka yi hmm. amma muka koma muna zargin muna sukan kirista saboda peter obi kuma na ana suka musulmi saboda atiku ko tinubu ko kwankwaso mm. to an saki abin da muke magana an koma abin da yake ba shi bane ya zama an da mambarin addini mm. ya zama wani mambari na siyasa to kuma sai ya zama ba za a samu mafita ba malam musa misal me ra'ayinka game da cece kucin da aka fara yi lokacin da tinubu ya dauko kashin ana ta musulun musulun take dinnan wuce rawa kake gani addini ko yan siyasa suke amfani da addini wajen cimma burinsu To, wannan zancen ni ina ga kamar cewa akwai wata kullalliya domin shi Tinubu kansa ya so ya zama mataimakin Buhari. Eh. Buhari ya ce masa ba zai yiwu ba saboda shi musulmi ne. To, a wancan lokacin kenan 2015 a 2015. Eh, to, yanzu kuma Tinubun da kansa ya sake ɗauko shetima. A duk arewan nan na ma zancen baya. Ya kirista suka je da yi haka. Bari ka ji. na ma zancen baya mun yakin biyafara arewa ba yi bambanci ba mm. ba a nuna wannan krista wannan musulmi ba mm. kuma duk wanda ya san cewa daga 67 zuwa 70 a wannan yakin biyafara da muka yi domin ceto kasar mu najeriya mm. ba a bambanta kowa daga ciki ba sai a yanzu da aka zo mulkin shagari 79 ba a yi zancen cewa za a ɗauko musulmi da musulmi ko krista da krista ba akwai dalilai da ya sa mu krista muka wasu suka ƙi awalwo akwai wannan mm. aka goyi bayan shagari to sai aka zo yanzu sai aka ɗauko musulmi da musulmi to a ni a addinance ni a addinance na ɗauka cewa addini yana gaba da siyasa mm. domin addini mm. idan siyasa suka ɓata addini za su jawo su su mai da su bisa kan turba to abin da muka so da cewa 'yan uwanmu musulmai su yi shi ne lokacin da aka fitar da kasim shatima sai su ce a'a mu addinin nan ba mu yadda ba saboda zamantakewa da muke da shi muke zaman lafiya tare bai kamata kai bola tinubu ka fito ba sai kristoci kaɗai suka yi ta kowa. amma mutane cewa matarsa gaggye pastoci krista ce saboda haka ta mai gurbin krista maganar matarsa pastoci a wani wuri ta karatu ai mu a eh to a inda muka sani cewa krista ce kuma mun san cewa musulmi halal ne ya auri alkitab eh. alkitab kuma na cikin cikin abubuwa da musulunci ta yadda ka aura don haka don musulmi ya auri wadda ba musulma ba krista ce ba wani abu ba ne amma ai ba ita ce take da magana ba idan muka duba abin da yake faruwa yanzu buhari kansa ya ce matarsa wai ita tana zama ta, tana zama a kicin ne da kuma wani daki. Eh. to yanzu idan matar buhari tana zama a kicin da wani daki, sai ka zo ka ce min bola tinubu zai canza ai matarsa ita ma tana zama a kicin da wani daki na maganan fasto ko maganan wani zancen cewa tana da shugabanci a church bai taso ba so kana jin malam musa uh, uh, tinubu zai asarin uh, ƙuri'un kiristoci a sadajin musulun musulun take ɗin nan eh to ni ba zan iya maka harsacin cewa tinubu zai hasara ba don ni ba annabi ba eh, amma kana jin amma ina so in tabbatar maka da cewa yawanci magoya baya hmm. kiristoci kashi ɗari kashi casa'in da biyar ba za su ba ma tinubu ƙuri'a ba saboda ya yi musulun ticket wannan kuma duk mutumin da yake da lissafi da tunani kuma yake son najeriya ta zauna lafiya ba zai goyi bayan wannan ba to na ga ɗan jana bashir ya kagar ya shi eh, ne zan biyu a uku ne ko hudu na farko eh. kaga shi da kansa ya dauko maka tarihi mm. lokacin zaben shagari mm. aka ce a yi kirista saboda kirista ne so eh. kaga wannan ka amince da shi mm. shigowa da abu saboda mu arewacin najeriya kamar yadda ya faɗa ne A mm. asasan tarbiyyar da su jagororinmu na baya kafin a haɗe najeriya mm. lokacin da ake arewa kaɗai sannan kudu daga gabas da yamma eh. ba su tafi akan wannan bambancin ba ɗaya kenan na biyu da aka zo ana maganan tinubu ai karan farko tukunna kamar da na faɗa a cire malam a cire addini a gefe tukunna ai maganan siyasa siyasa suke abunsu. shin banjo yana takara tinubu yana takara mm. da sauran 'yan takara a apc yau da a ce kirista da suke cikin jam'iyyar apc kafin a zo garin mu ga magari tukunna mm, sun taru sun ce mu lalle sun baji mu zaba mm. suka zaɓe shi sai saboda an fi su yawa sai aka kada su sai a kuma ce musulmi sun kada su amma a siyasa su suka je suka zauna ƙuri'in wanda ba musulmi ba in aka kasa kashi uku kashi biyu tinubu suka bawa ina maganan delegates tukunna bayan an gama wannan aka zo aka kafa kwamitin wa za su zaɓi deputy vice president shi ma aka sa shugaban kwamitin kirista ne babu shirlawa mm. ko ɗaya daga cikin manyan kiristocin arewa mm. su suka yi wannan aikin suka ɗaura hoto suka kai masa To madalla, to a gaishe ku malamai ku da kokari bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba mu ji shin ya kamata a ce an dauki laifi an dora jinsin mutane masu bin addini baki ɗayansu saboda abin da wasu 'yan kalilan sukan yi sannan kuma za mu dawo mu sake duba matsayin babu shir da kuma yakubu dogara kan musulun musulun suke da suka dauka da kuma wato irin tasirin wannan matsayin nasu da irin martanin da aka maido musu. yanzu kan a madadin malaman namu wato sheikh bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misal tare da nasiru adamu alhaka da ya taimaka wajen gayyato mana su ne ne ali mustapha sakwato da na yi hira da su a abuja nake muku ban kwana daga nan washington dc salamu alaikum